بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين za mu ɗora inda muka tsaya kuma wannan shine darasinmu na 114 118 za mu tashi a kitabar ƙor'an karim a littafin muwaɓa wallafar imam malik ibn anas قال وحدثني عن مالك عن أبي الزبير المكي عن طاووس عن طاووس اليماني عن عبد الله بن عباس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا قام إلى الليل إلى صلاة الليل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا قام إلى الصلاة من جوف الليل يقول اللهم لك الحمد أنت نور السماوات والأرض ولك الحمد أنت قيام السماوات والأرض ولك الحمد أنت رب السماوات والأرض ومن فيهن أنت الحق وقولك الحق ووعدك الحق ولقاؤك حق والجنة حق والنار حق والساعة حق اللهم أنت لك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت وإليك أنبت وإليك وبك خاصمت وإليك حاكمت فاغفر لي ما قدمت وأخرت وأسررت وأعلنت أنت إلهي لا إله إلا أنت قال يحيى ابن يحيى عبيد الله ابن يحيى الليثي يجي وحدثني وحدثني عن مالك كما يحيى ابن يحيى الليثي يا كرنت دين وانا daga مالك ابن انس يحيى ابن يحيى الليثي المصمودي يا رسول كرا 278 an مالك daga مالك sa malik ibn anas imamul wanda ya rasu shekara ta 179 an abu zubair al-makki daga abu zubair al-makki muhammad ibn muslim ibn tadrus wanda ya rasu shekara ta 128 an tawus al-yamani daga tawus al-yamani tawus ibn kaisan al-yamani galibi inda ya kada an ce tawus ibn yaman tawus ibn kaisan to daga abdullahi ibn abbas ne shine galibi kamar yadda in kada an ce nafe daga ibn umar inda gana ce ƙawus ibn kaisan al-yamani to daga abdullahi ibn abbas ne ɗalibi ne sosai na kusa ma na kusa ma sosai shi ya sa ɗan shi ɗan ɗawus ɗin ya yi ruwaito wani hadisi daga abdullahi ibn abbas malamai suka yi ma hadisin ta ta ɓangarori kamar haka ɓangare na farko shi bai shahara cikin almajirai ibn abbas ba shi dan dawus din bangare na biyu ya roito abin da ya saba ma duk ɗaliban abdullahi ibn abbas haka suka sani kulwar da ke ko kuma hadisi yana cikin muslim to kaga yanzu ba wai ana magana inganci hadisin ba a sakon da hadisin yake dauke da shi cewar in mutum ya saki matar shi saki uku a kalma guda ta sauku abin na a lokaci guda nan fa ake ta magana ai ibn dawus bai shahara cikin abdullahi bin daliba abdullahi bin abbas ba kamar yadda dawus ya shahara kun fahimci magana ko sannan abin da ya shahara da fatoyin abdullahi bin abbas gashi kuma ga wani abu da aka rubuto daga baya no <laughs> ya ce uba da ɗa suna makaranta ɗaya kenan haka yake ana abdullahi bin abbasin daga abdullahi ɗan abbas anna rasulallah sallallahu alaihi wasallam abdullahi bin abbas kasan ɗan cikin gida ne ɗan cikin gida ne na farko da abbas mahaifin abdullahi a mahaifin a eh, abdullahi bin abbas abbas kenan ko da kuma abdullahi mahaifin manzan allah sallallahu alaihi wasallam a nau kenan wa da kani suke kun ga da manzo Allah sallallahu da Abdullahi bin Abbas da Ali bin Abi Talib duk sun zama ƴaƴan maza kenan zaka ga ƴan cikin gida ne sai dai tambayar anan me yasa su waɗancan majusawa ba sa kiran Abdullahi bin Abbas gaba ɗaya sai dai Aliyu kada yake magana anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallama lalle ma ake Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi yake fa in ji Abdullahi bin Abbas kana ya kasance iza kama ila salati in ya tashi zai yi sallah min jawfil layli a tsakar dare in ji abdullahi ibn abbas bayan alakar abdullahi ibn abbas da manzo Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallama kaga tana nan bangare kenan sannan kuma mai ɗakin manzo Allah sallama mai muna yar uwarsa ce yar uwar mahaifiyarsa ce to ta ko ta ina yana da alaka da gidan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce dan cikin gida ne kisa kuma shi zai baka labarin ya ya ruwaito hadisin sallallahu alaihi wasallam cikin dare in ba dan cikin gida ba tunda ya ce anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam kana idza qama ila salat lalle ma yake Allah tsira da aminci Allah su tabbata a garshi ya kasance in ya tahi zai yi sallah min jofin laili a tsakar dare ya kuli yana cewa to haku ire-iren waɗannan in ba wanda yake ɗan cikin gida ba ba zai roito hadisan ba tumai wannan bargo na cikin gida ne tsakar dare ya kul a rasulam yana cewa Allahumma laka alhamdu Allahumma laka alhamdu ya Allah Ubangijinmu dukkan godiya ta kace ke kade godiya ta kace laka alhamdu Anta nuru samawati wal ard ya Allah kai ne hasken mai bakwai da ƙasai bakwai Anta nuru samawati wal ard Allahu nuru samawati wal ard matsala nurihi kamishkatin fiha misbah al-misbah fi zujaja anta nuru samawati wal ard ya Allah kai ne hasken samai bakwai da kasai bakwai walakal hamdu ya Allah dukan godiya ta kace anta qayyamu samawati wal ard ya Allah kai ne wanda ke tsaye ke kula da samai bakwai da kasai bakwai kai ne wanda ke kula da su ya Allah sun tsaye ne da kai ba kai ne ka tsaye da su ba subhanahu wata'ala wa min ayatihi an taquma as-samawati wal an taquma as ko bi amri ayoyin Allah ta'ala saman gaba ɗayanta ta tsaye ne da umarnin Allah subhanahu wa ta'ala subhanahu wa ta'ala shine al wanda komai ya tsayu da shi ne ba shi ne ya tsayu da wannan abun ba ai rufin nan ya tsayu ne da me da waɗannan filas da katanga da abin nan shi Allah maɗaukin sarki komai ya tsaye da shi shine qayyamus samawati wal ard <coughs> anta qayyamus samawati wal kai ne wanda samai bakwai da kasai bakwai suka tsaye da kai kai kake kula da su subhanahu ta'ala. walakal hamdu ya Allah dukkan godiya ta kace anta rabbus samawati wal ya Allah kai ne ubangijin samai bakwai da kasai bakwai wa man fihim kai ne ubangijin duk abin da ke cikin su an talhaƙu ya Allah kai ne wanda yake gaskiya kai ne gaskiya kai ne alhaƙu duk wani wanda ba kai ba albaƙuli ne zalika bi annan Allah huwa alhaƙu wa annan ma yi da wani min dunihi huwa albaƙuli wa annan Allah huwa al'aliyul kabir kai ne alhaƙu kai ne zuzufi ne tsantsar gaskiya don kai ne kake akwai ka subhanahu wa ta'ala kuma kai ne wanda za a bautawa da cancanta duk wani wanda ake bautawa to za ga kama ka ne ko dai babu shi ma aslan kirkira shi aka aka suranta wa mutane a zuciya ko kuma a'a akwai shi din dama asali kuma bai cancanta a bauta mashi ba wa qauluka alhaq ya Allah kuma magana ka gaskiya ce magana ka gaskiya ce kuma qur'ani magana ka ce a taura zabura manji ba wa wa'aduka alhaqqu ya Allah alƙawarinka gaskiya ne alƙawarinka ya Allah gaskiya ne wa liqa'uka alhaqqu ya Allah haduwa da kai kuma gaskiya ne tabbas za a haɗu da kai fara ma mutum yi imanin zai haɗu da kai ya samu ladan imanin kullum da ke ku amma haɗuwa da Allah ta'ala tabbas ce wal jannatu haqqu ya Allah aljanna gaskiya ce wan naru haqqu ya Allah wuta gaskiya ce wasa'atu haqqun ya Allah alkiyama gaskiya ce alkiyama gaskiya ce Allahumma laka aslamtu ya Allah gare ka kadai na miƙa wuya gaba daya nazo kama da alhamis ma na jin babbata ba gaba daya alhamdulillah ma'aiki Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gari shi ce Allahumma ya Allah Ubangiji makiyaye Allahumma suka ce lafazin shi daga ya Allahu ne ya Allahu saboda haka ibn malik ya ce wal akthar Allahumma bi ta'awidi wa akthar Allahumma bita'awidi mafi yawa Allahumma ana ta'awid din ya'un ne ta koma mimu a ƙarshe ibn qayyim yayi bayanai sosai akan wannan a larabci a cikin jilawul afham fi fadl salati wa salam ala khairil anam Allahumma ya Allah ubangiji laka aslamtu gare ka kadai na mika wuya gare ka kadai na miƙa wuya wa bika amantu da kai kadai ne imani da kai kadai ne imani kaga wani yanzu ba zai zo ya sa ka dole sai kai imani da wani ba kuma kullura da ke ko a yakan mai ma zai sa ka kai imani da wani ci imanin ka bai cika ba sai ka yadda da wani mutane suna nesa ne da wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa alayka tawakkaltu ya Allah gare ka kadai na miƙa na gare ka gare ka kadai na dogara wa alayka tawakkaltu gare ka kadai na dogara wa ilayka annabtu gare ga kaɗai na mayar da al'amurana shine al'inaba na mayar da al'amurana wa bika kasamtu ya Allah saboda kai na dinga ba da kariya imana eh in ya koro bidiyar in tanno sunna in ya koro tauhid shirka ka koro tauhidi duk saboda kai subhanahu wa ta'ala wa ka hakamtu kuma gare ka kaɗai na kai hukunci ga qur'ani kaɗai da sunnar annabinka na kai hukunci duk waɗannan kirari ne manzo Allah sallallahu alaihi yake ma Allah subhanahu wataala bai kai ga hurta me yake bukata ba sai yanzu yace faghfirli ya Allah ka gafarta mini ma qaddamtu abinda na gabatar wa akhartu da na jinkirta wa asrartu da abinda na sirranta wa alantu da abinda na bayyana anta ilahi ya Allah kai ne kada abin bautana la ilaha illa anta ban da wani abun bautan da ba kai ba inna lillahi wa inna uwa mu duba roƙon addu'ar da Allah sallama yayi addu'ar da yayi ta ce layi daya faghfir li ma qaddamtu wa akhartu wa asrartu wa alantu ita ce addu'ar kuna ce na rike ita ce addu'ar amma sha muqaddimar da ifa wannan yana koyar da mu ladubban addu'a ba a daga hannu ka ce ya Allah sabuwar motar nan da ta fito ko ya Allah kwangilolin nan da za a sa hannu <laughs> sai ka kaddamar abu na farko ka gabatar da mafi abin nan wanda ya fi sauƙi ire-iren wannan ka riƙe wannan addu'ar da Allah salama ya gabatar ka koro tun daga farko har zuwa nan in ka zo daidai nan sai ka faɗi buƙatarka ko kuma ka karanta Fatiya daya an ka karanta Fatiya sai ka kawo salatin annabi sallallahu alaihi wasallama nau kenan biyu sai kai addu'arka sai ka roƙa ka roƙa ka roƙa ka roƙa ka roƙa an ka kammala sai ka karanta Fatiya sai ka karanta salatin annabi ina fata mun gane wannan da ke ko na eh shi annabi sallallahu alaihi wasallam a yayi ne a bayyane in an ce a bayyane shi ne abinda na kusa da kai zai ji ba lalle wanda ke cikin ɗaki ya ji ba kun da ke ko saboda sallar dare ce kuma ka san da daddare ko ya abu ya motsi zai iya bayyana saɓanin da a waje ne a daddare ko ya kaɗan ɗaga numfashi sai ga ya bayyana kuna na da kyau in za ka addu'a yana ga cikin ladubban addu'a babu gaggawa a addu'a shine mutum ya fara gabatar da yabo ga Allah kamar da annabi suna ya gabatar da yabo shi za ku na ce mutum sai ya karanta fatiha sai ya kara amma so samu ne ya karanta ire-iren waɗannan abubuwa da to amma kar ya zo garin ya shirya wani larabci kuma ya zama yana ta yana ta kwaba isa ce sai ya karanta fatiha in ka karanta fatiha sai ya karanta salatu annabi sai kai addu'arka ka roƙa ka roƙa ka roƙa da larabci za ka roƙar ko da ko da yaranka sai ka kammala sai ka kawo da fatiha da salatu annabi saboda haka ba a zuwa ga addu'a kai tsaye ya Allah jaraba wannan kaganta ya Allah jarraba wannan kaganta ya ganta mana ya ganta yi eh ba shi ke da jarabawa ba shi ke da masu jarabawar subhanahu wata'ala hannunsa shi ke rike da hannun masu jarabawar subhanahu wata'ala kun lura da kyau zuciyar masu shirya jarabawa gaba ɗaya tana hannunsa kaga an kana tsuda wannan sai ka yi karatu kai ka fowala ma Allah sauna eh sai <laughs> sai ya yi karatu mu shi ne na sunayen Allah ya ce kama sunayen Allah fa duk sunan Allah da ya tabbata da mutum ya ambata biyar a ƙarƙashin wannan shi ne muka ce mutum ya yabi Allah kullum da ke ko ya karanto sunayen shi da suka tabbata sunayen shi da suka tabbata in ma mutum bai iya rike su duka ba sai ya karanta ya hayu ya kayu ya hayu ya kayu gwargwadon abin da zai iya faɗa ba wanda ya ce mai kafa kaza ya hayu ya kayu domin alhayyul qayyum suna cikin abin da malamai suka lissafa yana cikin sunayen Allah al'azam da ya ce zai cikin surori guda uku sunan Allah al'azam alhayyul qayyum yana cikin surori guda uku sura ta farko bakara an imarana suratu taha alhayyu alqayyum kaga yana cikin suratu bakara Allahu la ilaha illahu alhayyu alqayyum haka ne yana cikin suratu an imaran alif lam Allahu la ilaha illahu alhayyu alqayyum haka ne yana cikin suratu taha wa anatil wujuh lil hayy alqayyum wa kada khaba man hamala zulma mutum zai gabatar da su kun lura da ke ko na ya ce wannan yana cikin du'a wal istiftah kenan yana ciki yana ciki saboda iza kana iza qama ila salati idan zai yi sallah fi dofin lai ta nan ne ya shiga sai ana sallama ya karanto waɗannan abubuwa ka babu gaggawa ina son mu lura babu gaggawa tsakaninka da ubangiji babu wanda zai shiga ko duk kutsun mutum da wani mutum ya so ya sa kai ba zai shiga ba da Allah bai bashi dama ya shiga ba wanda Allah ya bashi dama ya shiga tsakaninsa da bawansa kun lura da ke ko mutum ya kokari ya daidaita tsakanin shi da ubangiji subhanahu wata'ala shi ya san me yayi ma Allah bal al insanu ala nafsihi basira walau alqa ma'azira mutum ya fi kowa sanin kansa ko da ya ba da uzuri ko da ya dinga ba da uzuri ya san menene raka mutum ya gabatar ya roƙi Allah ka dubi ga abin da Allah annabi sallallahu ya roƙa shine faghfirli ka gafarta min ma qaddamtu abin na gabatar wa ma wa akhartu da kuma na jinkirta kuma shine falyaghfira laka Allahu ma taqaddama min dhanbika wa ma kara." amma duk da haka wannan ɗin yake yi a yanzu ba mu je ya jajayen raƙuma jajayen shanu gonaki kaza kaza kaza ba hana ka ka roƙa ba amma da muka zo kan wannan addu'ar ya rasulun ce yi wa ƙini wa abinna wa aghni min al ya la ka wadatar da ni daga talauci shikenan Allah ya wadatar da kai daga talauci ne abin da ake magana na samu biyu ko yayi ko ma a hadisin ma kaddamtu wa akhartu ne anawa eh, eh. eh haka eh akotar wayar akotar wayar amma dai wannan da aka biya maka ita mutum yake da zahiri akanta ta قال وحدثني عن مالك عن عبد الله بن عبد الله بن جابر بن عتيك أنه قال جاءنا عبد الله بن عمر في بني معاوية وهي قرية من قرى الأنصار فقال هل تدرون أين صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من مسجدكم هذا فقلت له نعم وأشرت له إلى ناحية منه فقال هل تدري ما الثلاثة, ما التي دعا بهن فيه فقلت نعم قال فأخبرني بهن فقلت دعا بأن لا يظهر عليهم عدوا من غير أنفسهم ولا يهلكهم بالسنين فأعطيهما ودعا بأن لا يجعل بأسهم بينهم فمنعها قال صدقت قال ابن عمر فلن يزال فلن يزال الحرج إلى يوم القيامة قال وحدثني عن مالك عن عبد الله بن عبد الله بن جابر بن أتيك kulura abdullahi dan abdullahi dan jabir dan atik dan karka fahimci jabir dan abdullahi ne isa a koro maka hadisin gaba shi don jabir yana da ɗa abdullahi kun lura da ke ko jabir yana da ɗa abdullahi abdullahi bin jabir bin abdullah ne jabir ibn abdullah kuma yana da ɗa abdullahi kaga abdullahi bin jabir bin abdullah Kisa ya ce jabir bin atik bai ce jabir bin abdullah ba hamshakin attajiri ne shi jabir bin abdullah su ne farkon shi wancan kenan ba wannan ba su ne waɗanda suke kawo kaya daga madina su kawo makka a hajji su sayar sai su sai na makka su kai can so daga nan ne sai suka haɗu da manzan Allah sallallahu alaihi wasallama sai suka ɗauki musulunci daga maka suka kai madina saboda haka da suka san sun gyara wuri a madina sai suka ce da manzala ya hijira ya koma wurinsu su jabir bin abdullah araba kenan araba kuma kowa yanzu sai zama araba jabir ibn abdullah shi sahabi ne baban shi sahabi ne to kuma wannan da muke magana abdullahi bin abdullahi bin jabir bin atik shi kuma tabi'i ne al-ansari tabi'iyun sahih da cikin kananan tabi'ai annahu qala yace ya ce ja'ana abdullahi bin umara abdullahi bin umar ya zo wurinmu wanda ya rasu shekara ta saba'in da uku. fi bani muawiya a tabi a wurin da ake kiran shi banu muawiya ka san tukuwa tukuwa ne inda za ka sani waɗanda suke shekarar saba'in saba'in, in shekara saba'in a nan mina zai ce maka kwakunku unguwa ce mai zaman kanta tun ga can haka take can za ka ga ita ko dutsen kura ma ka ji sunanta mai sunanta dutsen kura daji ne dutse ne duk kura ne a wuraren shi sama aka kawo gamin haus wuraren don san gamin haus dama a wajen gari ake shi shi sai ga layin gaba ɗaya suka cike da makarantun boko gwamnan da ne waye waye so da kasan bature yanzu zai kayan shi komai a idan jama'a yake shi wajen gari ake yi don ka fahimci nan duk wajen gari ne dutsen kura ma ake kiran don wuraren karfe biyar na yamma ma ba a ganin mutum don yi sun fara saukowa London street kenan ina fatan kun fahimci maganar wai don ka fahimci da yake fi bani mu'awiya a can bano maawuya kamar unguwarsu ce can wajen gari kar ka ɗauka cewar cikin garin madina ne isa na kawo maka wannan misalin ka san unguwanni ne akwai gari akwai kuma unguwanni da suka kewaye gari ya je wurin su fi bani mu'awiya a can wani wuri da ake kira bani mu'awiya sunan unguwar kenan banu mu'awiya to dan unguwar ya za a ce ya za a kira shi bani za a kira shi ko mu'awi eh dan unguwar mu'awi za a kira shi da zaran gana ce mu'awi ana nufin wanda ya fito daga bani mu'awiya ku lura da kyau yace wahiyar qura wahiyar ƙaryatun alƙarya ce wani dai ɗan ƙaramin gari ne kaga ya fita daga madina kenan ko wani ɗan ƙaramin gari ne don madina ita madina ce can kuma ƙarya min ƙural ansar daga cikin garuruwan mutanen madina subhanallah al'afu faƙal sai da ya zo wurinsu sai ya ce hal ta daruna aina sallah rasulullahi sallallahu alaihi wasallam min masjidikum hadha shin ko san ina manzo Allah sallama yayi sallah a wannan masallacin naku eh qultu sai na ce qultu lahu sai na ce da shi na'am eh mun sani a ai ko ungoku ci aka ce manzo Allah sallama ya zo yayi sallah a masallacin ungoku za ku rike wurin kuma za ku karantar da ku da jikoki cewar wannan masallacin ma'aiki yayi sallah ana a kai ko ba ka yake ba unguwar kuma yake Allah ya zo ya sallah sau ɗaya a unguwar a ce bai sake dawo ba ai za ka ga duk wanda ta zai rushe muku shi ba hanya ce ta biyo ba Allah na tufa ko ai da ya ku ga ai alfahari ne na wannan unguwar ai ce wa ashirtu wa ashirtu lahu ila min sai na nuna mashi wani bangare a cikin masallacin cewa ga masallacin ga kuma inda annabi sallallahu ya zo yi sallah a masallacin shi bai yana cikin sigaru tabi'in yana cikin kananan tabi'ai ba ma manyan tabi'ai ba ko cikin manyan sahabbai ba amma da yake iyaye da kakanni duk sun nuna musu ga inda manzo Allah ya yayi faqal sai ce hal tadri masalasul lati da abihin nafi shin ka san abubuwa uku nan da Annabi ya yayi addu'a a cikinsu. Kasan abubuwa uku da har salama ya yi roƙa a cikin wannan masallacin kullum da ke ko ga abdullahi umar yana tambaye shi domin ya ji ya riƙe ko kuwa E, ba wai in ka lura ba ai ba wai ruwaya ce kai tsaye yake yi e yana jinjina shi ne ya abin wallahu ala fa qultu lahu sai na ce da shi na'am eh na san su qal sai ya ce fa akhbirni bihin to faɗa musu fa qultu sai na ce da'a ma'aiki Allah sulma yi addu'a a wannan masallacin namu bi Allah yuzhira alaihim al'aduwa min ghairihim cewar kada Allah ya ɗora abokan gaba kada Allah ya ɗora abokan gaba ka lura da kyau ko akan musulmai min ghairihim ba tare daga cikinsu ba. ba nan sallama ya roƙi Allah ya Allah kada ka ɗora kafirai akan musulmai wala yuhlikahum bisinin kuma kada Allah ya halakar da su da wahala da bala'i a ce a yi musu azaba a yi al'ummar shi azaba ta istisal a yi su gaba ɗaya ne da aka yi mudawa da adawa kullum da ke ko Allah ta'ala salama ya roƙi Allah kada Allah ya ɗora a akan musulmai a ce ga ranar da musulmai suka yi eh, kafare suka yi nasara akan musulmai dan yace walan ji Allahu lil kafirina al na sabila ta ɗaya kenan addu'a ta biyu kuma kada Allah ta'ala ya halakar da al'ummar gaba ɗaya shine wala yuhlikahum bisinin kada ya halakar da su da yunwa ko da wata azaba fa utiyahuma sai Allah ta'ala ya ba shi waɗannan guda biyu a cikin uku saura nawa kenan saura ɗaya ta uku ita ce wadda a kuma annabi sallallahu alaihi wasallam yayi addu'a bi Allah ya ta'ala ba'asahum bainahum kada Allah ya sa ya sa rikici tsakanin su ya Allah kada ka sa rikici tsakanin al'ummata famu ne a sai aka hana manzon sallallahu alaihi wannan ba amsa wannan ba fa qala qal sai Abdullahi bin Umar ya ce sadaqata ka faɗi gaskiya kaga ya nuna ya ya sani kenan qala bin Umar sai Abdullahi bin Umar ya ce falan ya zalal harju ila yawmil qiyama to fa yaki bai zai gushe ba har ranar tashi alkiyama yaki ba zai gushe ba har ranar tashi alkiyama to wannan tsakanin musulmi ne ko kuwa gaba daya domin ka lura al'umma manzo sallan al'umma biyu ce akwai ummatu da'awa akwai ummatu ijaba wa zai maimaita mun idan ka ce ummatu da'awa al'ummar da yake da'awarsu yake kira su zuwa ga musulunci wana ji ke ku al'ummar da yake kira su zuwa ga musulunci kaga wannan ya shafi ba ma guje da kirsa da bai hude da wani ba shi da addini da rasha da amurka da duk waɗannan duk suna karkashin ummatu da'awa al'ummar manzalar sallam su kullum da ke ko domin da'awar shi ce ake kiransu zuwa gare ta ba wai ana kira su zuwa ga da'awar annabi isa ne ko annabi salihu ko annabi shu'aibu ba isa ya kira su da sunan ummatu da'awa ummatu ijaba ita ce al'umma da ta amsa kira su ne kuma musulmai ina fatan kun fahimci magana ta to da ya ce ya Allah kada ka sanya ya Allah kada ka sanya azaba a kansu azaba ta gaba ɗaya ya shafi wa ya sami musulmi da waɗanda ba musulmi ba ya sami al'umma a nan salama gaba ɗaya kenan ummatu da'awa kenan ya shafi musulmi da waɗanda ba musulmi ba kada Allah ta'ala ya azabtar da su azaba ta gaba ɗaya a ce yadda ake ma mutanen annabi samuda annabi salih fa asbu fi diyarihim jasimin to a ce su ma kuma a wayi gari ka Allah mai gano fiha a babu wani ce an amsa kenan za ka yi ta da'awa wanda Allah ta'ala ya kaddara ya amsa ya amsa wanda bai amsa ba kuma ya mutu akan kabarci wutar jahannama na jira sa Allah ya tsare mu baki daya sai ah, da'a bi Allah zuhira alaihim aduwwan min ghairihim kaga wannan ummatu ijaba kenan kada Allah ya dora abokan gaba a kansu min ghairihim ba tare da hannu daga cikin su ba duk inda kaga kafare sun yi karfi sun yi nasara akan musulmi akwai hannun musulma kuma wannan nasan ba sai an ba da misali ba eh duk inda ka ga kafirai sun yi tasiri sun yi ƙarfi akan musulmai to sai da suka haɗa kai da musulman ina fata mafi wannan da ke ko shi ya tambayi wani ya tambayi wani malami yace amma a qur'anin ku yake ne a qur'anin Allah ya ce walan yaj'al Allahu lil kafirina alal al mu'minina sabila Allah ba zai ba da karfi akan kafirai su murkushe mu'minai ba lura da kyau sai ce a to ai wa fushi ne haka yace bai ce alal musulmi na ba mumini ne ya yace muku musulmi ne ba mu'minai ba Allah ya sauke ka lura da kyau duk inda ka ga amurka da rasha da china da waye da waye da waye sun yi tasiri akan musulmai akwai hannun wasu ƙasashen musulman a ciki ina son ka lura da wannan sawa'un yakin tekun fashe ne na ɗaya yakin tekun fashe na biyu ne sawa'un siriya ce yanzu iran ba ita tsako rasha gaba ɗaya ba iran ita tsako rasha ma gaba ɗaya ta kawo tana kuma ana magana sai a lissafa iran cikin musulmai har ma wai sunan ƙasar ta wai islamic republic of iran kun lura da ke ko to za a ga kenan babu yadda za a yi musulmai a yi nasara a kansu face sai an samu hannu daga cikinsu kuma wani international ne ka dawo national issues ka dawo national issues ka ji bari damuna ta faɗi a kada kogen siyasa kajin musulmi ne zai dinga cewa ai da musulmi da kirista duk ne kun lura da kyau ko amma shi kirsa a coci ba zai faɗa wa mutanen shi da kirsa da musulmai duk ɗaya ba ne su kirsa sai a zuga su kuma wannan tabbatacce ne duk an samu a zuga su kirsa amma kuma sai a zama musulmai su kuma a ce da su sai ka saboda sai an haɗa kai da wasu daga cikin musulman sawa'un sunan su malamai ne ko ma alkibba suke sawa ko ma me suke sawa ko ma ko limamin juma'a ne ba wai limamin masu da english ba ko ba wai limamin lissafi ba ko limamin juma'a ne ba irin yaren da ba a lakana mashi kaga yana waɗannan abubuwa ina son mu lura da kyau addu'an manzo Allah sallama tabbas haka take babu yadda za a yi nasara akan musulmai sai an haɗa hannu da musulma ina fata mun fahimci mun fahimci wannan da kyau in ba haka ba ya za a gari irin Kano a ce wai an kai ƙaran masallaci wai kanta kai ƙaran masallaci wai filin ta ne faɗa mun in banda hannun waɗansu musulman da su suka zunguru ina son mu lura da kyau haka za a gari in a unguwa ne in a ina ne in a ina ne sai kaga akwai hannun musulman ƙarya wanda ba musulmi yake ba kirista ko ba yahudi ko ba majusi ƙarya yake yi ƙarya yake yi da zuciya guda ƙarya yake yi ya ce zai dimfari musulmai sai an samu hannu sai kadangare ya wani sai bango ya tsage ko kadangare yake samu ya shiga Allah ta'ala ya tsare mu baki wada'a kuma Allah sallama yayi addu'a bi Allah ya ja'ala bainahum ba'sa kada Allah ya sanya rikici tsakanin su Allah ya amsa Allah ya amsa cewar ba zai musu azaba ta gaba ɗaya ba ba za a narkar da al'ummar ba amma dai azaba ka a tsakaninsu fada a tsakaninsu Allah bai alƙawarin zai yi zai janye shi ba Allah bai alƙawarin zai janye fada a tsakanin su ba famu ni a hasi aka hana annabi salama wannan addu'a sai ba a karɓa mai wannan addu'ar ba qal sai abdullahi bin umar yace sadakta haka ne qala bin umar lan yazalu al-haraj ila yawm al-qiyamah abdullahi bin umar yace to yaki kan ba zai gushe ba har tashi al-qiyama dan za a yi in ya gusa nan ya koma ta in ya gusa can ya koma ta Allah ya tsare mu baki da Allah ya tsare mu baki da tambaya anan ita ce Allah sallam ya roki abubuwa uku an amsa biyu ba amsa ɗaya ba wanda yana tabbatar da bawan Allah ne kuma yana tabbatar da Anan sallam shi fa la mukri halau Allah ta'ala la mukri halau ba mai tilasta mashi manzo Allah kenan balle ka ji wani ana bada sa ko wata mata an dauke mata malaika malaika mutuwa ya dauki danta ya tafi tana ta kuka ta zo wurin wani wasu da sa wani sai sai ya dauko ne wai jakar ran ma da aka zuba diyar babban nasu kowane rai ya koma malam ba dan in ba a garin ina bai na za ba da wannan labarin mana wannan masallaci shine zaka jima alhazai suna kiran ina ne masjidul ijaba masjidul ijaba sai ga mutum ya ban masallacin manzo sallallahu ya tafi neman masjidul ijaba haka suke kiran shi yana gabas da masallacin manzo Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallama ah. ya ce yanzu ya dawo cikin gari sosai eh ban ji ba yauwa kaza da arama yi malaku ya ce can sauka iye sallah nan kuma kullum yake yi wanne za ka je alhazanmu na najeriya su suna bukata a musu rukiya ne ta daban allah sai ga wani ya bar masallacin manzala ya tafi yana masa jirin ijaba wani ya addu'a can a nan ya yayi addu'a an karba a can mana yi kuma a masallacin shi ba karba ba ga masallacin shi da ya gina ga masallacin shi da ya faɗa mun faɗa hadisi salatu fi masjidi har kaga wani ya tafi yana neman masu jirin jinni ko masallacin aljanu ka rasa ina alhazai ma suke jin waɗannan sunayen قال وحدثني عن مالك عن زيد بن أسلم أنه كان يقول ما من داع يدعو إلا كان بين إحدى ثلاث إما أن يستجاب له وإما أن يدخر له وإما أن يكفر عنه حديث الكراتي من قال وحدثني عن مالك عن زيد بن أسلم دقى زيد بن أسلم yana cikin tabi'ai ya rasu shekara ta 136 annahu kana yaqul zaid bin aslam ya ce ya kasance yana cewa ma min da'in ya da'u babu wani mai addu'a da zai addu'a illa kana baina salatin sai ya kasance tsakanin ɗayan abubuwa uku in ma an yi su zaba nahu ko da ya amsa mashi wannan abin da ya roƙa don a bashi shi wa in ma an yi dakara lahu ko kuma a ajiye mashi sai ranar alkiyama a ce wannan abin da kai ta roƙa gashi wa in ma an yukaffara anhu ko kuma a ne mai wasu zunubi haka yake ɗayan abubuwa uku nan daga babu wani mai addu'a da zai addu'a face ɗayan abubuwa uku nan yana cikin su ina fata mun gano wannan bayan ita kuma addu'a karagar da ibada ce yanzu da kai addu'a ka samu ladan addu'a da kai sannan aka yi maka ɗayan uku nan aga ƙari kenan مالك رحمه rahimahullah باب العمل في الدعاء imam maliki bani ana sai ce babu al'amali mana bayanin waɗansu ayyuka a addu'a waɗansu ayyuka a addu'a qala haddathani an malikin an abdullahi ibn dinar annahu qala ra'ani abdullahi ibn umara wa ana ad'u wa ushiru bi asbu'aini usbu'in min kulli yadin fanahani قال حدثني يحيى عن مالك عن عبد الله بن دينار دغ عبد الله ta ɗari يا رسول كرا تا 127 annahu qal ya ce shi عبد الله بن malamin malik fa ya ce ra'ani عبد الله بن عمر عبد الله ya ganni wa ana ad'u a lokacin ina addu'a ya ganni wa ushiru bi usbu'aini ina nuni da yatsu biyu usbu'in min kulli yadin yatsa ɗaya a kowanne hannu ina addu'a ina haka shi abdullahi bin dinar tabi ya ce abdullahi bin umar ya gan shi yana addu'a yana haka yatsa a kowanne hannu fana hani sai hana ne sai hana ne shi ba haka ake yi babu al'amali fi du'a kenan ya ake yi daga hannu haka ake shi hadisin daga hannu lokacin addu'a kamar yadda eh, eh, imam sayyidi ya kawo cikin alfiya hadisi ne kusan sama da mutum goma sha biyar su ashirin da biyar sun ruwaito daga hannu lokacin da zai addu'a haka ake daga hannu ba wai ya ka haka shi sa shi da abin ya faru da shi shi ya kawo hadisi shi abdullahi bin umar ya ganna ina haka sai ya hana ni kenan a addu'o'i akwai abin da ake so a yi akwai abin da ba a so a yi isa Allah ta'ala ya ce ud'u rabbakum tadarruan wa khufiya innahu la yuhibbul mu'tadin Allah bai san al mu'tadin kenan a addu'a akwai ta'addanci a addu'a akwai ta'addanci kun lura da kyau kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam Umar ya ga wannan yana addu'a ya yi haka da yatsa ya hana shi to haka kuma wani yana addu'a ya ce ya Allah yana roƙon aljanna iri kaza a dama da kaza a saman kaza a kan kusura kaza sai ce kai bari roƙi Allah ta'ala addu'a ka roƙi Allah ta'ala rahamarsa eh yake daga yatsa haka ba bakwai. kuna ji da ke ko saboda haka akwai ƙa'idojin addu'a akwai ƙa'idojin addu'a na farko na farko shi Allah ba a tilasta shi kai gane wannan kuma ba a yi ma Allah ya kuri kuna jina da ke ko ba a yi ma Allah ya kuri eh ya kure za a kura wani kai hausa ta yi ƙarfi ne eh ban ji ba eh faɗi da yarbanci kuce ƙurewa ka gani a ce za a ƙurewa ne a ce wani ba ya ce ya san ba ya ce kullum tare da gwamna suke cin abinci ba kullum da ke ko ba kullum sai ce tare da gwamna suke cin abinci ba kullum to bari mu gani a nema appointment da shi haka yanzu za a yi mai kenan yar ƙuri kullum da ke ko kaga wanda kaji ya faɗi wannan yana shakku akan labarin da ya faɗa amma an nemi appointment wani shi kuma to shi Allah ta'ala ba a mai yakuri Allah ta'ala walillahi khazainu samawati wal ard shi yake da taskar arziki ta sama da ta ƙasa to ba za ka ce dan yana da wannan ba ka ce bari ka je ka hau dutsen Abuja ka roki Allah kifi halwar da wa zai roki Allah kifi wanda yake bakin ruwa ko wanda yake bakin ruwa ya sa kayan kamun kifi sai ya roƙi Allah to ya Allah ga mu gare ka Allah ba mu sa'a Allah ka ba mu sa'a kun lura da ke ko kaga wannan ya kama hanya ta daidai sai wannan ya hau kan dutsen Abuja ya ce zai roƙi Allah kifi ayayi Allah wa huwa ala kulli shay'in qadir to wannan ta'addanci ne a addu'a ta'addanci ne a addu'a mutum bai da sarauta bai da alaka sarauta kuma ya nemi sarauta wannan gari shi ya yake ta'addanci ne ta'addanci ne a wannan to ire-iren waɗannan abubuwan su ne ta'addanci a addu'a su ne ta'addanci a addu'a komai za ka roƙi Allah ne in ka kama hanyar in ka kama hanyar sai ka roƙi addu'a mutum ne ana karatu in ya dawo samista guda in ya dawo ajiye takardun shi yake yi in ya dawo ajiye takardun shi ya kwanta bacci in yamma ta yi tafi filin kwallo har jarabawa ta zo jarabawa ta zo ce to ya laga mu gare ka fa maimakon ya fita da jadawalin karatu kuma sai ya ji ana game inta game ko inta house ake cewa ko inta school saka sai ya kama hanya sai kuma yake addu'a ya ci jarabawa kaga ya kama hanya na to mutum ya kiyaye ta'addanci a addu'a ba a ta'addanci a addu'a shine zaka roki abin da zai yi wuni? Kullum da kyau ko sannan in ka je addu'ar kuma ba kai tsaye zaka wuce ba kamar yadda muke magana za ka yabi Allah subhanahu wa ta'ala ke salati ga manzan Allah sallallahu sannan sai ka fahimci sai ka faɗi addu'ar ka قال وحدثني عن مالك أن يحيى بن سعيد أن سعيد بن مسيب كان يقول إن الرجل لا يرفع بدعاء ولده من بعدي وقال بيده نحو السماء فرفعهما قال وحدثني عن مالك أن يحيى بن سعيد دقى يحيى بن سعيد وندير السيكرة تقليد أربعين دهدو anna sa'id ibn musayyab lalle sa'id dan musayyab wanda ya rasu shekara ta 94 kana ya kulu ya kasance yana cewa innar rajula lalle mutum mutum ar-rajula mutum mace ko namiji ku lura da kyau ar-rajula mutum mace ko namiji la yurfa'u wallahi ana daga darajarsa bi du'a'i waladihi min ba'dihi ta sanadiyar addu'ar da ɗansa yake mishi bayansa Allah haƙwar kaga inna rajulan mutum ya shafi uba ya shafi barakallahu fiku ya shafi uba ya shafi uwa ke ana ɗaga darajar uba a ƙabari. ana ɗaga darajar uwa a ƙabari. le in ji dan sudan kenan ko wanda balarabe ce le wai limaza ce le limaza limaza bidu'a'i waladihi min ba'di saboda addu'ar da ɗansa yake mishi a bayansa addu'a da ɗa yake yi ɗan ne zai yi addu'a ya ce ya Allah ka gafarta wa mahaifina ba wai kuɗi zai dimbuzo ya bayar a yau mahaifin shi addu'a ba ina fatan ko bai wannan da ke ko addu'a zai ya Allah ka gafarta Allah ka gafarta wa mahaifina Allah ka gafarta wa mahaifina Allah ka gafarta wa mahaifina Allah ka gafarta wa mahaifiyata haka addu'a ana ɗaga darajar mahaifi ana ɗaga darajar mahaifiya saboda sanadiyar addu'ar da ɗansu ike musu bayansu ku lura tasiri ɗin anan suna yake cewa idan ma ta budu adama in kafa a amalu ila a ciki ya faɗi waladun salihun ya da'ula kenan alama ce na wani mutumin kwarai ne a gaina ma mahaifin shi addu'a alama ce na shi tuna an asali mai ce a waladun salihun ya da'u lahu ɗa na gari da zan game addu'a wa ƙala biya dahi na hawa sama sai abdullahi bin musayyab ya ɗaga hannayen shi haka fara ma sai ya ɗaga su mana ana ɗagawa kamar da matakin uban a nan yake ko ta sanadiyar eh, addu'a kuma sai a ɗaga in ya ƙara sai a ɗaga in ya ƙara sai a ɗaga sai ga aikin da uban ya yi ko aikin da mahaifiyar ta yi aikinsu da su suka yi kaɗan ne amma ta sanadiyar addu'o'in 'ya'yansu sai ga an ɗaga su ah, wallazi na amanu wa atba'ana zurriyatuhum bi imani na karanta da hamsu juju wallazi na amanu واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما أولتناهم من أمل من شيء كاي الله رحيم الله غفر تعمل saboda kada mutum ya kasa a gwiwa wurin yi ma mahaifinsa mahaifiyarsa ko mahaifansa addu'a bayan sauransu ana ɗaga darajarsu ta sandiyar addu'ar da ɗa yake musu in an ce ɗa ya shafi ɗa ya shafi ɗa walad ya shafi ɗa ya shafi ɗa kun da ce ko kamar yadda arzatul ya shafi namiji ya shafi mace in dai ba bayyanawa aka yi ba kaga da aka ce arrijalu qawamuna 'ala nisa kaga arrijal ya zama maza kenan qawamuna 'ala nisa amma rijalu la tulihim tijaratun wala yau ne wannan ya shafi maza ya shafi mata na'am eh eh ana zuwa ziyarta kabarin mahaifa amma a ware kwana shine babu a ware wani yini na wannan yini ne kadai ake zuwa shine babu shi a shari'a amma lalle ilalla yana cikin yana cikin haƙƙi na iyaye ziyarta su bayan sun rasu yi musu addu'a da ziyarta su bayan sun rasu mutum ya je kabarin su yi musu addu'a bayan rasuwarsu kullum da ke ko amma a ware wata rana dimin da'imin ita ce babu shar'an lokaci ne yake samun ci a wannan ranar ko eh, sai sai a iyaye fa aka ce eh a'a yake ce a yawon lokaci ne kuma yake da sufa ai cikin rana ko aiki sai ne ma excuse a wata rana ai misali don kada wani ya dauka sai wannan ranar ne a ce ai wani ma ka lura da kyau ka lura da kyau inda bai zuwa asabar ba to lahadi ne ka lura da kyau sai ya zamana ta sanadiyar shi an shar'anta amma ne ma aski tsoron aikin sa ciwar gofa zai zo da karfe takwas ake zuwa amma gobe yana jin zai zo karfe tara ne kun lura da kyau ko haka ba shi sai ya zauna ko ya kaza ko ya fita da wuri da sauran na'am a to ai da man kiyasi ne ai wa mutum zai yi kuma ba ce tun ga kiyaye kabari ana ta abin nan kabari wata rana shekaru aru aru ai wasu ne a wurin kuma aka zo aka binne su yana cikin addu'ar haƙƙin mahaifa ziyartar su bayan sun su amma ba a iyakance wata rana guda ɗaya ba nan alaikun salam nan kamar eh a'a wanda ya haife ka haƙƙinsa daban addu'a shi da za ka yi mai daban da yake nan wanda ya riƙe ka shi ya riƙe ka ya ciyar da ka ya sa ka a makaranta shi kuma haƙƙin shi daban kuma haƙƙi ne da ba za ka taɓa da shi ina fata mun fahimci wannan da ke ko ga alamun gwada da tambayoyi daidai wurin da ke ku rubuta su sai ku ban tambayoyi insha Allah qala wa hadathani an malikin عن هشام بن عروة عن أبيه أنه قال إنما أنزلت هذه الآية ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك سبيلا في الدعاء وحدثني عن مالك عن هشام بن عروة دك هشام بن عروة عن أبيه دك بابانس عروة ابن الزبير شي هشام بن عروة يا رسول كانت 145 شي كما بابان ناشي عروة ابن الزبير شي كانت 94 أنه قال يا شي inna ma unzilat hadhihi sura an saukar da wannan ayar ne inna ma unzilat hadhihi aya an saukar da wannan ayar ne wala tajhar bi salatika kuma kada ka bayyanar da sallarka kar ka bayyanar wala tukhafid biha kar kuma ka oye can ciki wabtaghi bayna zalika sabila ka nemi hanya tsaka-tsaki akan haka ita ba bayyanarwa ba ita kuma ba al fi an saukar da ita ne a addu'a kenan wala ta salati ka bi du'aika domin a salatu fi lugha ita ce addu'a ita ce addu'a shine wa salli alaihim inna salataka sakanun lahum khudh min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa salli alaihim inna salataka sakanun lahum ko inna salawatika to kun ga addu'a kenan daga cikin shigogin addu'a ba a bayyanawa ƙullure da ke ko ana yi ba kuma mutum ya koye ta a ciki a mutum yana faɗa ne yadda shi zai ji a an ba kuma mutum ya dinga faɗa hannun kusa da shi ya ji ba wa wani ne kullum abinci ke zubowa gidan shi alhamdulillah an samu wadata an ga zo wucewa ta magudanar ruwa haka za ga ganin yanki yankin tuwo da nama ne da waye yana ta zubowa an wanki an kwararo shi wata rana sai Allah ya janye abin sai Allah ya janye abin sai zama na wannan kuma ake neman da za a dandama a ci Allah ta'ala ya yi ya mishi zuwa umara da ya je yana addu'a ka'aba yana ya Allah ba zai kuma ba ya Allah ba zan kuma ba ya Allah ba zan kuma hannun kusa da shi ya taba shi cikin mai kake cewa sannan ya dawo cikin hayyacinsa a wannan Allah ya neman shi da alkhairi har ya gane ma a kan ya gane ma akan me ce ba zai kuma ba ba a bayyanar da addu'a ba kuma a ɓoye ta ‘yan uwa ba a bayyanar da addu'a ba a ɓoye ta wana ji da kyau an karanta sai aiki da shi in ban da addu'a da ke cikin alƙanut wacce ake bayyanarwa ta cikin alkanut kaga ana yi ne domin na baya suna cewa amin kuma a cikin alkanut kuma ba a rera ta addu'a ba a rera ta amma a cikin sunna kuma wanda suka shahara da addu'a kasa-kasa su ana ta sayarwa wannan ba sunna ba na farko an bayyanar da addu'ar na biyu kuma an rera ta ana jina da kyau saboda duk wani mutum da za ka yi mai addu'a ta yi tsakaninka da ubangiji amma Allah ya kiyaye ka Allah ya tsare ka wannan ba addu'a ba ce ba addu'a ba ce wannan ka faɗe ta tsakaninka da Allah ya Allah wani Allah ka tsare shi da abin da kake tsara bayan ka na kwarai Allah ka kare shi tsakaninka da Allah amma Allah ya kiyaye ka caji ne wannan za ka caza shi ne in yi fashe to sai a hankali kuna ji da kyau karatu muke karanta mana ba a rera addu'a yake kenan ba a bayyanar da addu'a eh. sai ga addu'ar sai ga addu'a yana cewa amin sai dai za ka rera ƙwar'ani kada yake rerawa nan amin kamar ya magana da Eh, wannan irin da yaran su kenan irin da yaran su kenan eh. irin da ranke da dai Allah ya kara lafiya Allah ya kara kaza zan bukata za ta biyo baya ke duk rubuta abubuwan da ya shafi addu'o'i ku aje su duk rubuta su ku aje su kuna jina da ke ko za mu dasa aya a nan insha Allah ta'ala a sati mai zuwa sai mu tsora kuma a ranar asabar da izinin Allah ta'ala mai zuwa kenan ranar za mu rufe karatun muwatta da izinin Allah ta'ala eh mai zuwa ba bayo ladi ba asabar mai zuwa za mu rufe karatun muwatta da hausa nake yi wadda ita ma ina sa ran dubul zami insha Allah subhanakallah wa bihamdika ashhadu Allah ya ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu duk abin da ya shafi addu'o'i mutum ya rubuta ya kawo su na'am na'am na'am da annabi ya sallah da bai sallah ba ba da da ba ba da ana ya ana cewa to sallah kamar yanzu kamar yanzu da ce ka Walaikun sararun fil. Wannan ya ce ma ba a kammala hadisin ba. To a zaune kenan. Ku lura da jumla yadda na bayar. Wani ya maka ihsani kace ta zaka Allahu khaira. Duk ya sha bamban da Allah ya kiyaye ka labazan Allah ya kiyaye ka ku lura da kyau yadda aka yi shi. Ba a ruwaito sahabbai da tabi'ai suna yin waɗannan ba. kuma da ka faɗa ɗin ka ji daɗi ne kana ganin da shi za ka sakan kama shi kuna ji da kyau ko shi sa aka yi gyara ba a ce addu'a ce ba ta yi ba yanayin yadda aka yi addu'a ne bai yi ba duk wani wanda ya maka alkhairi karantar da ka yi sauraron karatun shi ka yi, sai ka yi mai addu'a tsakaninka da ubangiji subhanahu ta'ala hadisin yake cewa wala ta jihar bi salatika kar ka bayyanar da addu'aka wala tu khafir biha kuma kar ka boye ta wabtaji baina zalika sabila kayi hakan tsaka-tsaki. wannan ayar ta sauka ne fi du'a akan addu'a in mutum zai yi addu'a yayi ta tsakatsaki kada ya bayyana da ita kar kuma ya koye ta a cikin kaga bakin shi ko motsawa baya yi annan fata mun gane wannan da kyau ko to amma urwa ibn zubair ne ya faɗa shi kuma tabi'i ne kuma ya ce unzilat an saukar kenan ba a saukar a zamaninsa ba kenan ya samu ruwa ne daga waɗanda aka saukar a zamaninsu wana ce na da ke ko akwai buƙatar amsa tambayoyi sosai akan addu'a kuma ana buƙatar haka ne saboda haka a rubuto addu'ar tambayoyi ɗin koda mutum ne abin ya zo kansa ya rubuta da ya zo ya ajiye ta anan sai mu karanta sai ya amfanar da mu gaba ɗaya insha Allah ta'ala سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت ها ها أوه ni ban ما غنشي با ba يحيى yahya wasu ila الدعاء an du'a fi an tambayi imam malik ibn anas dangane da yin addu'a a cikin sallah ta farilla fa qala sai ce la ba su bi du'a fiha babu lafiya addu'a ciki ayi addu'a cikin sallah ta farilla mana babu komai babu komai a yi addu'a ciki sujjada da kai ba cikin sallafar Allah ba ne? addu'a da kai a sujjada ba cikin sallafar Allah ba ne? ya halatta mutum wurin da ke ko su harakallahu bihamdika kashar Allah ila illa anta astaghfiruka